Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna ɓoyayyar ƙauna. Kashi na goma sha tara na marubuciya a wutar manya wanda ni mama Hanim nake karanto muku. Mota ya bude ya shiga ciki ya zauna ya rufo murfin. Hannu ya mika saman saman cinyar ya ɗauko basket ɗin yana kokarin fita. Ta rike basket ɗin ita ma tana kallon shi. kallon fa ya jefa mata tambaya yana tsare ta da manyan idanuwan shi yanzu tsakani da Allah sai kun ci abinci sannan za mu tafi ka shanya na mota kuma ka san ban faɗa wa umma ba sai dai kawai ka zo mu tafi gida ka ci can ta faɗa hakan tana kallon hannun shi waye ce miki abinci zan tsaya ci ai ban da wannan lokacin ina da abin yi muna koma gida ma zan hau mashin na fita su zan miƙa wa su ci in ma dan ta basket din ne ko mu mujahid sai ya kawo gida ya faɗa yana mai kokarin fita daga motar Bakin ciki takaici su ne suka yi mata da mikiya cikin zuciyarta. Ƙuna kusan uku ta a hannunta da akan girkin ashe ba shi zai ci ba. Waɗannan marasa kunya abokan nashi shi zai ba waɗanda ba sa ji ko kaɗan. Takaici bai sa ta ce mai kalaba har ya bude mota da fita mika wa awilo abincin. Sannan ya da mota ya ja suka tafi. Sai da suka hau titi saman titi sannan ta rago tana kallon shi. Ganin bai da niyyar mata magana ya sa ta ce, amma ka san ba kai zaka ci abincin ba ka saka ni wahalar banza. idanuwan shi na kan kwalta ya maimaita wahalar banza kuma gaskiya ke kam da sauranki wallahi baki iya magana ba dan abokan nawa sun ci shine wahalar banza to ni ba marwaci bane ya faɗa ba ta da ya bi ta kanta ba mubazzari ne kenan in ba marwaci ba in ba almubazzaranci ba ta yaya za a kashe kuɗi a maka girki amma don tsabar burga ka ƙi ka kai wasu karti su zage su ci wallahi ba zan yafe ba Allah ya isa wahalar da na sha kafin na hada girkin nan ya faɗa cikin bakin ciki da takaicinsa. Allah ya isa kuma kin ga karki bata min raina akan wanda nake ciki kin ji ko? Ya fada yana mai haɗe ran shi ta motan karbe ta wadariya ba. Sai ya koma mata kamar wani babban mutum. Wallahi sai dai ya fi ɓaci aikin banza da ki mutum a hana shi kuka tsabar bakin hali. ka uzura min sai ne maka girki ashe ba kai ne zaka ci ba waɗancan marasa jin abokan naka zaka ba su ci su ne fa suke min ɗan kira idan na fita makaranta in kai ka manta ni ban manta ba kuma inda na san su zaka ba da sai na ƙara gishiri yanda ba za su iya ci ba ta faɗa cike da takaici kallon kuriciya yake mata wato ita mace duk girmanta idan ta maka wani shirman ba za ka ce mai hankali ce ba to wai ke da ba kya so na ina ruwanki da na ci kokar na ci ina ina damuwa ta ce ina kuma sai kana son mutum shine ka ike shi da mita idan bai ta ka ba ko ya fada yana mai kunna rediyon motar shi nan da nan karar ta cika mata kunne ta kuma cika motar yanda ko ta magana ma ba zai ji ba tabbas ta yadda Ahmad ba ƙaramin mara mutunci ba ne takaici ko Takaici koyon kulan da ya mata ya sa ta tura kanta tsakanin cinyoyin da ta sanya mai kuka. Rage karar rediyon ya yana saurara yadda take fitar da kukan nata, kamar da gayya domin ta san ko zai jure komai to baya jure kukanta. Yana ci mishi rai matuka. Sai da ya sauka daga kan titin ya shiga kwanar gida sannan ya kashe motar ya fakin a gefe. Tsira mata idanuwa yana kallon yadda take kukanta wanda shi ba shi bai iya rarrashin mace ba bare ya lallashe ta. Cikin haro jarumta ya ce yanzu ba koma na amsu abincin nan duk da ya yi min yawa sai a bawa yara sauran sai a bawa yara sauran ne sauri ki sauri na ga tara ta kusa ya faɗa yana kokarin tayar da mota da sauri ta rago tana harara, shi ni babu inda zan koma dare yayi amma na yi Allah ya isa kuma zai isar min da wahala ta tagumi ya rakwa yana kallon sadida tana caza mai kai a kwanakin nan ta ma ki bari ya lissafa yadda zai bullo wa lamarin su sam saboda rigimar ta ta fi gaban kwatancewar layi in ta wani abun sai ya ta mamakin ta hankali dai kawai halitta ne ba shekaru ba na gode da Allah ya sa da kika mun ya faɗa ransa babu daɗi ni ba ba Allah ya ne maka ba waɗanda suka ci su ne wa Allah ya sa in to ai ba su suka ba wa kansu ba ni na ba su saboda haka ni kika yi wa ba su ba ya faɗa yana kokarin tayar da mota amma tabbas ya ja ta wannan karan kuma ya bayyana kuma ya bayyana karara saman fuskar shi to yanzu idan muka je gida yaran nan suka gaya wa hajiya sun ga mutane ka shirya amsar da zaka bata na ga kai baka ma damu da makomar tashin hankalin da zan shiga ba kai ta kannan ka kawai kake yi ta faɗa mai ta faɗa mai abin da ke damunta tun ɗazun domin ta san wannan dole ne dole yaran su gaya wa hajiya sun gan su tare wanda ta san ta ya bu kashinta ya bushe a yau na san za su faɗa mata ni kuma na ni kuma na ji sun faɗa sai na ci ubansu kamar yadda ke ma na san dole ne hajiya ta ci naki uban Da sauri ta kalle shi jin zagin da ya mata. Bai jira amsar ta ba ya ci gaba. Ke kin san makomarki a yanzu ban dauke ki dan muyi wani abun ba. Sai ma karin takaicin da ke kun samu kika ta gaya mun maganganu son ranki. Su ba da ba da tabbas daga ina suke me aka yi musu. Hajiya Hajiya ce uwa ita ce kuma uba a gare mu. Ita kuma tana sakaci da tarbiyyar saboda san yaya irin nata. Duk gidan ni kaɗai suke tsoro ni ma kuma dan ina ɗan ɗakin su ne. sun san ko na rike sajiya ba za ta iya min komai ba. Ita ajiyar zuciya cike da takaici ya ci gaba, ta yawa ba zan ji takaici ba yaran ɗakin mu suna son janyo magana a cikin gidanmu, ta yawa komai daga mu zai na fitowa. Wallahi a ɗazu maganganun da hajiya ta gaya mu akan yaran nan, ban zaci zan kuma kallon su ba, amma kusan ɗazu na ƙara kama su da wani laifin. Idan ta sa zuciyata ta buga na mutu shikenan ta huta, da me zan ji, da abin da kai da abin da ke kaina ko da rigima hajiya ya faɗa idanuwan shi suna canza kala ke ma da nake so nake kauna nake ganin zaki share min hawaye na ashe duk uwar tun da na furta ina son ki na zama banza a wajen ki na zama shara na zama gara komai kika kwaso duk wata bakar magana ki a kaina take karewa wallahi zara idan da zaki ga matan da ke bina suna so na da sai kin raina kanki kuma wallahi idan takaicin ku ya sanya zuciyata ta buga na mutu to shikenan duk sai ku huta Ya karasa faɗa yana jingina a kan shi da jikin kujerar mota, tare da rumshe idanuwan shi, shi kaɗai sanya yake ji a cikin zuciyar shi. Mugun tausayin shi ne ya kama sajida tun kafin ya kai haka nauyi suka hau kan shi. Duk da manya a gidan ma na yi shi amma ba sa uwa komai a gidan sai shi yaro karami ya dauki halin manya. Cikin tattausan lafazi wanda ba ta san tana da shi ba ta fara yi mai magana. Ahmad ba za ka mutu ba saboda rayuwarka tana da matukar amfani ga halinka. magana ajiya kuma ka daina damuwa komai zai zama tarihi ka kuma kai musu addu'a za su shiryu sannan dan Allah Ahmad ka daina shan sigari wallahi tana da matukar matsala a gare ka please and please na hada ka da girman Allah ka daina kaji ta fada cikin kwantar da murya dan mazo da kanshi daidai fuskar ta yana buga mata hucin numfashin shi baki faɗi dayan ba baki ce kina so ba ya fada cikin rada yana kallon fuskar ta da sauri ta gefe ta kawar da kanta Ahmad ka bari mana don Allah mu tafi gida. Na gidan don Allah ki bani amsar da nake so ki bani kin ji? Maganar da ta ji cikin wayar shi ne ya da mata da hankalinta. Jikinta ya haurawa. Kana ina na ce maka don ubanka ina ta kiran ka a waya baka daga ba. To kuma me ina son ganin ka yanzu nan kada ka bari raina ya ɓaci. Ta ji saukar magana hajiya a cikin wayar wadda daga gani ranta tsananin bace yake. katsewar ya jefar da ta gefe tare da kallon takadan da idanuwan shi wanda har zuwa wannan lokacin idanuwansa yana kanta da sauri ta gasa da kanta ga baki ɗaya tsoro abin da zai je da ya gama cika mata zuciya kamo hannunta ya yi zamewa ta tana haɗe jikinta waje ɗaya girgiza mata kai wanda a take zaton hakan ɗabi'a shi ce idan baya son magana sannan ya kuma miƙa hannunsa ya kamo hannunta ya rike sosai ya kai minti ɗaya a hakan kafin kuma ya ɗanki ja hannun a hankali da sauri ta janye hannun tana da zafi fa ganin kallon da yake mata bai ce komai ba ne ta ce don allah ka ja mota mu tafi ka gajiya taimaka waya ni yau na banu tabbata tana mai furfuto da idanuwanta waje alamun tsoro hmm, dole ki ce haka mana kin san yau mai raba ki da ajiya ta sai allah domin zata ce kin ɗauke ni za ki lalata ni saboda kin ganni yaro karami kin girme ni ya faɗa har da yi mata gwalo wanda bata ankare da shi ba wannan maganar shi ta mu bata mataranta kamar ba ita ce ke ce mai yaro ba amma yau dan yara ma shine ta zuciya akwa akwa ran nan nata kamar ya tsalle saboda zuciya ta haɗe rai ta mota juya mai kiya ta kallo window tana zabga mai yara ra gefen ido matsowaye kaɗan ya ce ko ba haka bane antina ya faɗa yana mai yi mata wani irin kallo Zamewa ta yi daga kusan da ya matso, tana turiya ne tana dan Allah ka bari, ka raina jikina da yawa, komai sai ka riga kama hannuna ta fada cikin haɗe ranta. To ai wannan jikin insha Allah mallaki na ne sai yanda ne da shi madam. Za ki juyo mu tafi ko kuma mu kwana a haka? Kin wani juya kai gefe kina kallon waje. Zaro idanuwa ce waje alamun tsoro karara a fuskarta. Allah ya kiyaye ka zama mijina. To na ce na auruwa, Dalla ja mu tafi kar dare ya raba, kai mun aika aika. Dariya ya sosai yana mai tsira mata idanuwan shi yana son tsiwarta domin duniya baya son mace mai shiru shiru. Waɗannan amnafukai ya ɗauke su. Ba fada da damusa ba azaba yarinya ki taka a hankali kai yaran hajiya yana ya hana ki taka ƙasa. Na tabbata kin gama raina ni yaro ki ya ce mani ko? Ya fada ba tare da ya karasa maganar da ya so yi ba. Juya zaurancen nashi take yi. Ba fada da damusa ba azaba, kar ki bar yaran ajiya hana ki taka gasa. To me kenan? Ba fa za ki gane yaran ba sai ranar da muka da ni da ke. Ya faɗa yana mai ya yana mai kallanta. Ganin dai so yake ta ja mata yana maganganun sa ta shiru kawai ta kyale shi saboda ta san halin shi. Shi yanzu ba karamin aiki shi bane su kara zama a cikin motar nan ba tare da sun tafin ba. tashin motar yayi suka fara tafiya tafiya suke yi babu wanda yake da dan uwansa ufa da tsananin sauri yajiya ta fito daga ɗakin ta tana tuntuɓe zanin jikinta na faɗuwa ƙasa ta isa gaban su zubaida hankalinta a mugun tashi take cewa waye zai cire muku fatar jinku wani mana mutuncin ne ta faɗa a daidai lokacin da yaran suka rungume ta suna sakin kuka mai cin rai a zabure ta janye su daga jikinta tana bin fatar kai da kallo wadda duk ta ɗaya abinka da farar fata wani yin ya ta sa da karfi wanda sai ka ce an fara mata rasuwa ne kafin ta bayan su da ya musu wannan shegen bugun baki ture irin na sangartattun yaya Zubairu ta ce bayan mun sauka daga motar saurayin rikayya da ya ɗauko mu daga gidan yaya husaina shi ne muka gamu da yaya anas ya hau mu da masifa mu kuwa muka ce mai an shi wa ubanmu bane da zai hana mu yin yadda muke so ya hau mu da masifa yauwa gwara da kuka gaya mai haka ko mai haɗa ku da su oho shegu munafukai halashi ya da ke ku to wallahi bari na je har wajen uwarsa ta ja mai layi da 'ya'yana idan ba haka ba tabbas kotu za ta raba ni da su don babu wanda ya sai takura muku samsam ba zai yiwu ba ni da na haifa ban takura ni da na haifa ban takura muku ba sai wani banza can da wofi tamara tana kokarin ture su daga jikinta za ta fita kan wannan ta ce tana tabe fuska Hajiya ba fa ya Anas bane da dake ya Ahmad ne ya mu da duka a kofar gida gaban jama'a kuma. Ta faɗa cikin wani sabon kukan takaici domin tuno cin mutuncin da Ahmad ya musa a gaban bainan nasi. Ya ta da su sai ka ce waɗanda ya kama da kwarto. Ita yanzu hakunya fita take saboda cin zarafin da ya musa a ɗazun. Hajiya da sauri ta koma saman kujera ta zube ta da kama haɓarta tana faman sakin sumbatin ɓacin rai. Ni kam na shiga uku ni Aminatu. Anya wannan yaron ba farrako aka yi masa shi da yan uwanki ba. A ce ko kadan wannan yaron baya kaunar ku? Abu kadan buku abu kadan zagi? To wallahi zan ci uban shi ne. Kuma dan gidan kuma dan gidanku da ko ganshi ba sai ku buya ba. Kun san halin sa yanda yake da zuciyar shi, kamar dutse ko illata ku yayi ba damuwa zai yi ba saboda ya san shi zai sayi maganin. Amma shine za ku tsaya da ke ku abin za a wofi ko? Ta faɗa cikin sanyin murya da takaici. wanda ya saka ta yin sanyin dole. Hajiya ta yaya mun riga fa mun yi fesin din juna da shi. Cewar rigaye tana kallon yadda hannunta ya taruwa kini. Hafsa da ke fitowa daga cikin daki jikinta sanye cikin kayan bacci masu taushi. Ita ce ta zauna a gefen Hajiya ta kamo hannunta tana cewa, "Yakan Hajiya ni ma dai na soma zargin an raba mu da ya amal Duba fa kuɗin da muka ce ya bamu na ankon kawarmu." Ya ce bai da shi ba zai bada ba amma wallahi a gaban mu ya ɗauko kuɗi. Me yawa ya bawa mama ya ce ta sai ma yara mayafan taron sunan ya munir bayan ɗinkunan da ya musu amma mu ko fallon zani bai mana ba kamar ba ɗin ɗakin mu ba ta faɗa cike da jin haushi dafe kai hajiya ta yi idan tana kaunar mutuwar ta to tana kaunar ahmad ya yi wa ba ta kaunar Ahmad ya yi wa ɗan wani ɗakin alheri kai ita fa ta fi son komai ma ya zama na ta hannunta zai bi idan zai bayar tana masifar kishin ɗan nata gani take yi kowa kusan ta fi kowa kusanci da shi hajiya wallahi ya amar kamar baya hayyacin shi ya ki duba da kyau da wadda suka fito tare har ma suka hau mota tare sajida sajidar makauniya ce fa wai har ta samu damar rike shi tana ba shi hakuri kar ya rike mu kamar matar shi daga ƙarshe kuma ya kama hannunta suka shiga mota shi da basket a hannunta wanda daga gani girki ta mai a ciki zubaira ta kai magana cike da jin haushin sajida kamar ita ce musu dukan wayo Allah na na shiga uku na lalace me kike cewa Zubaida da gaske kike ko ko wasa kike min kar ku sa zuciyata ta buga na mutu ku shiga uku Hajiya ta fada hakan cikin karaji kamar wata zarariya wanda hakan yasa ƴan nata suka tsorata kowace ta sha jinin jikinta kafin kai ta ce wallahi Allah Hajiya mu ma mun yi mamaki matuka to masu sauraro anan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah Ni ce ta kamar kullum mamma nake cewa ai saurare lafiya.